السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta ne Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barka mu da sake haɗuwa a wannan rana ta juma'a wacce ta dace da 28 ku ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko 28 ku ko da bakwai da shida ku 26 eh haka 26 ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wadda ta yi daidai da goma sha tara ga watan tara miladiya 2025 allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sake mu a wannan majalisi kamar da muka sanar da ikon allah za mu fara karatu na wannan littafi sharhu al-qawa'id al-arba'a na fadilatu shaykh al-doktor salih bin fawzan bin abdullah al-fawzan hafizahu Allah ta'ala wa ra'ahu wanda sharhi na littafin al-qawa'id al-arba'a na al-mujaddid محمد بن عبد الوهاب Allah ji kan shi gafarta mishi ah, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kamar da muka sha faɗa ana kiran shi al-mujaddid kasantuwan kwatankwacin irin aikin da Sheikh Usman bin Fodi a Najeriya kwatankwacin sa yayi a daular Saudiya yadda Sheikh Usman bin Fodi ya zo ya tarar da mafi yawan malamai a najeriya sun zama malaman fada sun zama bokaye mafi yawa ba duka ba ya iya bakin kokarin shi wajen an yi sanitizing an iya bambance menene addini menene al'ada menene musulunci menene shirka menene bokanci to shi ma sheik muhammad bin abdulwahab irin hakan ne ya yi a ƙasar saudi arabia kuma zamani ɗaya suka yi haka a shekarun da so min fodi yake yi a najeriya a daidai wannan shekarun shi ma yake wannan ɗin a can sai dai ba su taɓa haɗuwa ba sau da shek usman bin fodi bai taɓa zuwa aikin hajji ba har yabar duniya amma shi sheik muhammad bin abdullahab sun haɗu da malamin usman bin fodi sheik umar jibril sun haɗu kuma ya ba da saƙo zuwa wajen sheik usman bin fodi zuwa najeriya so dama eh, allah maɗaukakin sarki ya tsara zuciya tana tare da duk wanda yake da ɗabi'a irin tata ko a ina yake to ya ji labarin shi wanda kamar da shi usman bin fodi ya ji labarinsa ya rasu jiya shekara shida. yanzu barinsa duniya shekara 241 da barinsa duniya Allah ya gafarta mu kamar yadda malai saba kuma wannan ita ce sunna ta Allah ya buɗe littafin da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai cikakkiyar rahama kuma mai ikon isar da rahaman zuwa ga bayansa wannan sunna ce ta Allah maɗaukakin sarki kuma akan wannan ya tarbiyyatar da manzanninsa kuma akan wannan manzannin suka tabbiyatar da dukkan mabiyansu shi sa ƙur'ani ma Allah madaukakin sarki yake buɗe kowace sura da bismillahir rahmanir rahim manzannin Allah su ma duk wani takarda da za su rubuta zuwa wani suna fara da bismillahir rahmanir rahim qur'ani ya ba mu misali da annabi sulaiman innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin alittafi da ya tura ma wannan sarauniyan garin saba wadda wasu suke ce sunanta bilkisu wadda bashi da dalili a ƙur'ani ko sunna ko abinda ƙur'ani ya faɗa wata sarauniya ce a ƙasar saba haka ba annabi sallallahu ya faɗa faɗan cewa sunanta bilkisu ne ba wani ba wani dalilin da yake nuna haka ko a ƙur'ani ko a sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam isra'iliyat ne to haka ya rubuta ya fara da bismillahir rahmanir rahim haka ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma duk sako in zai rubuta yana buɗe takarda ne da bismillahir rahmanir rahim haka ka'idan take wannan ita ce tarbiyya ta Allah mutum zai rubutu ko zai karatu yana fara da bismillahir rahmanir rahim amma in mutum zai wani aiki wadda ba karatu ba ba rubutu ba bismillah kadai yake fara an gane ku ana basmala yake yi bayan tasmiya mutum zai zauna ba zai ce bismillahir rahmanir rahim ba ya fa'a makarantar wan annabi sallallahu alaihi wasallam bismillah kadai zai tsaya annan sunan ismul jalala zai tsaya zai tashi bismillah kadai zai ce zai ci abinci bismillah zai hau abun hawa bismillah zai ce bismillahir rahmanir rahim wannan ya sa'a ma wanda annabi ya karanta amma zai karatu ko zai rubutu to shine ce faɗa cikakke bismillahir rahmanir rahim an gane ya zama wajibi mu rinka bambanci tsakanin abubuwa guda biyu ɗin abubuwa ne biyu daban-daban mala bude da bismillahir rahmanir rahim yace as'alullahi al-karim azim an رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا wa an وأن ja'alaka mimman إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة بعدين أبو ألي كافن دين وصوب ولا ولن أدعوني غا ميكاراتو يتي أسأل الله الكريم إن روقون الله الكريم ميكرمش rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma an ya tawallaka fi duniya ina roƙon wannan ubangijin da ya jibinci lamuranka ya zama tare da kai a duniya da lahira wa an ya ja'alaka mubarakan aina makunta. ina roƙon wannan Allah ya sanya ka kai mai karatu wannan littafin ka zama mai albarka a duk inda ka samu kanka wa an yaj'alaka mimman idza uqiya shaka. ina roƙon Allah ya sanya ka daga cikin waɗanda daga cikin ɗabi'unsu idan Allah ya ba su suna gode masa wa idabtuliya sabar ka zama daga cikin waɗanda in Allah ya musu jarabawa suna haƙuri wa idza aznaba istaghfar ya sanya ka cikin waɗanda idan sun yi zunubi za su nemi gafaran Allah wannan shine addu'a da malam yayi ma mai karatu da mai sauraron karatu sai ce fa inna haula ittalat yake so da abubuwa guda uku nan Allah ya baka ka zama in Allah ya baka zaka gode in Allah ya maka jarabawa zaka yi hakuri in kai zunubi za ka nemi gafaran Allah ya ce waɗannan guda uku unwanu sa'ada su ne jigo na jin daɗin rayuwar duniya da lahira duk wanda Allah ya masa baiwa da waɗannan abubuwa guda uku to ya gama samun jin daɗin duniya da lahira ya zama kana da yawan gode ma Allah kana da haƙuri akan jarabawan da Allah ya jarabce ka kuma ka zama kana da yawan istighfari da neman gafaran Allah akan zunubanka wannan shine abin da Sheikh Muhammad bin Abdulwahab ya buɗe littafin da shi Malam Fawzan rahimahullah hafizahullahu ta'ala sai yazo sharhi sai ce هذه القواعد الأربعة التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يتي ونن littafi ita ce alfawa'idul arba'a wanda shekul islam muhammad bin Abdulwahab ya wallafa allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshe gafarta mishi ya ce wahiyar risalatun mustaƙillatun ya ce littafi ne mai zaman kanshi walakin na hatu ba'u a salasatin usul sai dai yawancin masu buga littafi suna haɗa shi da usulun salasa tare ake buga su nan zuwa usulu salasa usulu salasa na kaiwa karshe sai ga an kawo kuma alkawaidul arba an hada su yace min ajlil hajati ilaiha ce ana wannan ne saboda bukatu wanda ake da shi zuwa ga sanin waɗannan kawaid din yace litakuna fi muta fi mutanawili aidi talabatul ilm saboda ta kasance a hannun ɗaliban ilimi so da suna da bukatun sanin abin da ke ciki shi shi yasa sai ga ana buga su tare yace wal qawaid kalman al qawaid jam'u qa'ida jam'i ne mufrad din sa shine qa'ida aka ce qa'ida guda da qawaid ka'idoji da yawa ce wal qa'ida aka ce al qa'ida hiya al asl alladhi يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة ما كتير قائدة أبن دا أكي نفي شين توشي wanda daga wannan tushen ne sauran abubuwa da yawa kuma suke watsuwa wanda in aka rasa wannan tushen to wannan abin da ake gani a saman shi ma za a rasa shi an gane ku amma in tu wannan tushen na nan to ko an cira abubuwan da ake ganin wasu za su sake fitowa an fahimta ku shine ma'anan ka'ida kaman asli kaman asas to wannan shine ma'anan asas su alqawaid arba mana tushe ne guda hudu wanda akan su ne addinin mutum ya gino a kai in mutum bai fahimce su ba bai nisanci abin da suke hana ba bai lazanci abin da suke umarni a kai ba to duk abin da ake gani na mutum a matsayin shi na musulmi ko mai addini to ya zama kaman tutan babu ne an gane shi ne abin da malam يتي ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك ya ce abinda waɗannan ƙa'idoji guda hudu suka ƙunsa wanda malam ya ambata a cikin wannan littafi sun ƙunshi abubuwa ne guda biyu shine na farko sanin menene tauhidi na biyu kuma sanin menene shirka gana duka ƙa'idoji guda hudu abinda suke magana a kai ko su bambanta baka menene tauhidi ko menene shirka menene bambanta tauhidi da shirka yace wa ma hiya alqaida fi tauhid sa kokarin sanar da mu mecece kaida mecece asali menene asali a tauhidi wa ma hiya alqaida fi shirk menene asali a shirka yace li anna katiran minan nas yatakhabbatuna fi hadain al-amrayn yake saboda dewa daga cikin mutane suna ta fagamniya akan waɗannan abubuwa guda biyu suna ta faɗi tashi kuma bisa kuskure akan waɗannan abubuwa guda biyu yatakabbatuna fi ma'anar at-tauhid ma huwa mutane da yawa suna ta faɗi tashi suna ta fagamniya akan ma'anan tauhidi akan fahimtar menene ake nufi da tauhidi wa na fi ma'anar shirk haka kuma suna ta fagamniya akan ma'anan shirka ce kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu amma matsalan ita ce kowa kuma yana ƙoƙarin fassara tauhidin da shirka ne gwargwadon san ransa ba sun dogara bane akan menene qur'ani yayi bayanin abin da ake nufi da shirka menene sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani abin da ake nufi da shirka menene qur'ani yayi bayanin abin da ake nufi da tauhidi menene sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin abin da ake nufi da tauhidi a kowa na fassara ne gwargwadon san ransa kawai shi a ganin shine zai faɗi kaza shine tauhidi kaza shine shirka sai kai ga an maida shirka tauhidi an maida tauhidi kuma ya zama ya zama shirka an gane sai to mutane su tafa gamiya akan irin wannan matsala yace walakinnal wajib sai dai abin da yake wajibi akan mu annana narji'u fi taq'idina ila alkitabi was sunnah sai dai mu muna komawa ne zuwa ga qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ciro namu ka'idojin liyakuna hada taq'id taq'idan sahihan saliman so da ya zama namu ka'idan cire ka'idan ya zama cire ka'ida ne ingantacce kuma kubutacce daga duk wani son rai to abin da ka koba da shi zuwa qur'ani da sunna bisa fassarar magabata to sai zama ka bi ka'ida ne wanda babu son rai a ciki sai zama ka'ida ingantacce kuma kuɓutacce an gane ku amma ya zama ka'ida za ka ciro abin daga ajuhunka ne ko kuma da ƙur'ani da suna ne amma ma'anan abin daga ajuhunka to sai zama ka'idan sai zama ba ingantacce ba ko ba bai zama ya kuɓuta ba ya ce ma'akudan min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ka'idan ya zama mun samu ne daga littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la siyama fi hadain al-amrayn al-azimain yace musamman ma a cikin waɗannan al'amura guda biyu manya manya at-tauhid wa shirku shine tauhidi da shirka yace wa shaykh rahimahullah lam yadhkur hadhihi alqawaid min indi yace shi kuma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bai ambaci waɗannan ƙa'idoji daga ajihunsa ba daga karan kansa kawai ya zauna kawai yi bacci da ya farka ya ce su ba a'a aw min ko daga tunaninsa kama yaf'alu dhalika kathirun min almutakhabbitin kama yanda da yawa daga cikin masu fagamniyan nan suka rinka yi a'a shi ba haka yi ba wa inna ma da hadhihi alqawaid min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ya ciro waɗannan ka'idojin ne daga littafin Allah alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan ita ce ka'ida wannan yana da shine yana daga cikin abun da ya bambanta ahlu sunna da waɗanda ba su ba ma'alu suna mun yadda cewa ba za mu yi addini ba sai abin da ya tabbata a ƙur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙur'anin da sunan mun yadda ba za mu fassara shi ba sai da abin da almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbansa suka fassara da shi za mu fassara an gane ku wannan shi ya bambanta mu da waɗanda ba mu ba su kuma suna ganin a ah, akwai wasu waɗanda ba ba ƙur'ani ba sunna ba da zai iya kawo wata ƙa'ida an gane ko wani lokaci kuma in ga aya da hadisi sun dace da wani abu na san ransu sai su kawo in suka kawo bisa kuskure ba tare da tunawa ba sai sa'a masarransu to sai su nemi su yi fassara ma'anan daga ajihunsu kamar yadda waccan jagoran haɗin bakin na abuja ya taɓa yi wata rana yana karatun sahih muslim ban san me ya kai shi karatun sahih muslim ba dan bid'a zai je karanta littafin sahih muslim kuma a cikin jaba sai Allah ya kama shi kamar bai muraja'a bane ranan me ja mishi karatu sai karanta hadisin hadisul jariya wannan baiwar da mai gidan ta mata duka da har ya ji mata ciwo sai fanci da kyautawa sai kau kan shi ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ya ma baiwansa wani irin duka da har ya ji mata ciwo me zai yi Allah ya fi mishi wannan aika-aika ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a kira aka je aka kira ta ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta wane ne ni Ta ce an ta rasulullah kai manzan Allah ne ya ce mata aina Allah a ina Allah yake ta ce fi sama ta ce yana sama shi manzan Allah ce a kika hafa ina ha mu'mina ka yanta ta so da mumuna ce tana da imani to mai karatun ya gama karanta wannan hadisin tukun sai hankalin shi dawo? su kuma suna ce Allah ba shi a sama Allah na ko ina. sai da ya kusan minti arba'in yana ƙoƙarin ya canza ma'anan hadisin kuma ta kitan juwa ta kitan zo. to su haka suke sai su ɗauko ma'anan daga ajihunsu ba yadda almajiran annabi sallasan suka fahimta suka fassara ba a'a a su ma authority ne wajen fassara ayoyi da kuma fassara hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malaka fa idza arafta hadhihi alqawaid wa fahimtaha idan ka san waɗannan ka'idoji ka fahimce su Sahula alaika بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله bihi rusula. to sanin tauhidin da Allah ya aiko manzanninsa da shi zai maka sauki wa anzala bihi kutuba tauhidin da Allah ya saukar da littafansa da shi wa ma'rifata shirk alladhi haddara Allah min kuma zaka fahimci menene shirka wanda Allah madaukakin sarki ya ja kunne game ga da shi wa bayyana khatarahu kuma Allah ya bayanin hatsarin wannan shirkan wa dararahu da cutarwan wannan shirkan fi duniya wal akhirah a rayuwanka na duniya da kuma rayuwanka na lahira malaka wa hadha amrun muhimmun jiddan yace wannan kuma wani al'amari ne mai muhimmanci sosai da sosai وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية yace mahimmancin wannan ya fi zama lazimi a kanka sama da sanin hukunce-hukuncen sallah da zakka da sauran ibadoji da sauran al'amura na addini me yasa ya faɗa ka? yace li'an na huwa al-amru al-awwali al so da wannan shine abu na farko kuma shine tushe shine foundation li'anna as-salata waz-zakata wal-hajja wa ghayraha min al-ibadat la tasihhu idha lam tubna ala asl al-aqidati as-sahiha dalilin ke so da sallah da zakka da aikin haji da dukkan sauran ayyukan ibada fa ko kai fa Allah ba zai karfa ba mutakar ba a gina akan asali na aƙida na tauhidi ingantacewa kana sallah ƙila ma kai ne liman amma ka yarda da Ta kai sallan bai da amfani so da Allah ba zai karbawa kana sallah duk shekara sai ka je aikin haji kila ba ka ƙara biya wa mutum 30 40 amma ka yarda da duba ka yarda da tsubu ka yarda da boka aikin banza kake yi asaran kuɗi kake yi kawai ka zama fada christmas ne ba lada ba la'ada aikin banza kake yi aikin banza kake yi ka yadda da ka sa laya ka yadda da ka je wajen wani ka ce a duba mana sa'a kila aikin hajjin ma kafin ya je sai da ya ce a duba mun jirgi zai hatsari ko ba zai hatsari ba ka ji sha-sha-sha to me za ka je a ka'aba to za ka je yawon buɗe ido eh abin da ya kai ka kenan kawai yawan bude dun bai da amfani ka'ida ce Allah ya faɗa la in asharakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah wadaukakin sarki ki cewa ma annabi sallallahu alaihi wasallam inda za ka yi shirka ko da so ɗaya ne to da duk aikin da kai Allah ce zan rusa su gaba ɗaya duk wani aikin ka na alkhairi zan rusa zai zama baka da lada ko da can kuma suratul an'am Allah ya ambaci annabawa tsewa kusan annabawa goma sha biyu ko sha hudu da Allah ya gama ambatan sai ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu Allah ya ce duk wannan yabon da na musu wani an Allah ya gama ya ce kullan wa kullan min as-salihin wa kullan faddalna 'ala al-alamin wa Allah ya gama ya ce duk yabon nan da na musu fa inda sun yi shirka da duk aikin da suka yi da zan rusa su gaba da zai zama ba lada ko da kuma mu ba su haka sanin menene tauhidi menene shirka ka lazumci tauhidi ka nisanci shirka shi maka girma yi maka mahimmanci sama da sanin hukunce-hukuncen sallah da azumi da zakka shi yasa a shekara 23 da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana wa'azi a matsayin shi na manzo shekara 13 kawai yana bayani ne akan tauhidi da shirka ba duk sauran abubuwan zakka azumi makwabtaka waye aikin haji duka gaba da a shekara goma ne amma tauhidi da shirka kadai sai da aka shekara goma sha uku ba abin da ake karantarwa sai shi sauran shekara goma da ake koyar da sallah da zakkan nan kuma ana hada da tauhidin again amma shi tauhidi sanda aka min sha ukun shi shi kadai ba abin da ake hada da shi har aka hijira aka bar garin maka nuna so da shi ne asali in babu shi to komai ma babu mala ce dole duk sallanka da azuminka da zakkanka da aikin hajjinka da sauran ayyukan ibadanka ba za su zama ingantattu ba sai an gina su akan aƙida ingantacciya wahiyar tauhidul khalif lillahi azza wa ingantacciyar nan kuma ita ce tauhidi tsarkakken tauhidi zuwa ga Allah shi kaɗai. yace wa qad qaddama rahimahullah li hadhihi alqawaid alarba min muqaddimatin azimatin fiha ad-du'a li talabati alilm yace kuma gashi malam ya gabatar da waɗannan ya gabatar kafin waɗannan kaidoji guda hudu da wata gabatarwa mai girma wanda ya addu'a ga ɗalibai masu karatu wattambihu alama sayaquluhu haythu qala yace kuma yayi yayi tambihi akan abin da zai zai faɗa a gaba ta inda malam yayi wannan addu'a mai tsayi kuma addu'a mai albarka da muka fassara a zuku ce na roƙon Allah mai girma ubangijin al'arshi mai girma da ya jibinci lamuranka ya zama jagoran al'amuranka a duniya da lahira ya sanya ka mai albarka a duk inda ka tsinci kanka ya sanya ka daga cikin waɗanda in Allah ya ba su za su gode in yi musu jaraba za su yi haƙuri in suka yi zunubi za su nemi gafaran Allah ce waɗannan guda ukun kuma su ne tushe su ne asali na jin daɗi na duniya da lahira malaki hadihi muqaddimatun azima yace wannan gabatarwa ce mai girma fiha du'a'un min ash-shaykh li kulli talib ilmin yata'allamu aqidatahu yace a cikin wannan muqaddima akwai addu'a daga malam ga duk wani ɗalibin ilimi wanda ke ƙoƙarin sanin aƙidansa ke ƙoƙarin sanin tauhidinsa. yuridu bi dhalika alhaq kuma yake hakan dan neman gaskiya wa yuridu bi dhalika tajannub ad-dalal yana yin hakan da manufansa ita ce saboda ya nisanci abin da yake bata wa shirk ya nisanci shirka fa innahu fa innahu hariyun bi an yatawallahu Allahu fi dunya wal akhirah lalle yana ya shiga cikin waɗanda ake sa tsammanin lalle Allah madaukakin sarki zai jibinci lambaransu a duniya da lahira ce wa idza tawallahu Allah idan har Allah maɗaukakin sarki ya jibinci lamuran mutum fi dunya wal akhirah a duniya da lahira fa inna hula sabila ilal makarihi makarih an tasila to babu wata hanya da mummunan abu zai samu ya kai zuwa gare shi Lafi fi dinihi wa la babu wani abu mummuna da zai same shi a addininsa ko babu wani abu mummuna da zai same shi a rayuwarsa na duniya in dai har Allah ya jibinci lamuran saboda Allah madaukakin sarki ya ce Allahu Waliyyun ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine majibincin masu imani yana fitar da su daga duffai zuwa ga haske والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات amma waɗanda suka zama kafarai to majibintan lamuransu shine shedan shedanu sai su fitar da su daga haske su kai su zuwa ga dufai yace fa ta tawallaka Allah idan Allah ya jibinci lamuranka akhrajaka ka mina dhulumat sai fitar da kai daga dufai zulumatu shirk dufai na shirka wal kufur da dufai na kafirci shukuk da dufai na shakka game da addininka wal ilhad da dufai na ta'addanci ma addini ila nurin iman sai Allah ya shigar da kai zuwa ga haske na imani wal ilmin nafi' ya shigar da kai zuwa ga haske na ilimi mai amfani wal amali salih ya shigar da kai zuwa ga haske na aiki na kwarai me yasa yace zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al la maula lahum so da Allah shine majibincin masu imani su kuma kafarai ba su da wani wanda ya zama matsimincin lamuransu ce fa'iza ta wallaka Allah bi ri'ayati idan Allah ya jibince ka da kulawansa wa bi tawfiqihi da dacewansa wa hidayatihi da shiryawansa fi duniya a duniya wa fil akhirah da kuma lahira fa ka tas'alu sa'adatan to za ka yi rayuwa rayuwa mai daɗi la shiqa'a ba'daha abadan babu wani kunci bayan wannan rayuwan har abada fi duniya ya tawallaka bil hidayati wat tawfiq a duniya Allah zai jibince ka wajen shiryar da kai da datar da kai wasaira ala al salim zai jibince ka wajen tafiyar da kai akan hanya kubutacciya wa fil akhirah a ranar lahira ya tawalla ka bi anyu da an yudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan fiha a lahira sai Allah ya jibince ka wajen shigar da kai aljanna ka zama ka dawoma cikin wannan gidan aljanna la khawfa wala marda wala shaqa'a wala kibra wala makari a aljanna babu tsoro ba rashin lafiya ba wahala ba girma ba tsufa kenan ko babu wani abu wanda zai sami ka aljanna wanda rai baya so ce hadhihi wilayatullahi li 'abdihi almu'min fi wannan shi ake nufi da Allah ya jibinci al'amarin mumuni a duniya da lahira shi mala ya mana babban addu'a har wannan bangare ɗaya kenan daga cikin bangare na farko kenan daga cikin bangaren addu'in da malam ya mana cewa Allah madaukakin sarki ya jibince mu a duniya da lahira mu muna cewa amin shi ma Allah madaukakin sarki ya jibince shi a inda yake kuma insha Allah ta'ala anan zamu dasa aya anan in Allah madaukakin sarki ya mana aron lokaci zuwa zama na gaba sai mu ji sauran addu'o'in kuma su ma me suke nufi insha Allah ta'ala abunda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله